yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma ga watan Yuli. Shirin yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa jimila Kabiru Fage da Halima Jumrau. An kiyasta cewa masu magana da harshen Hausa a duniya sun kai miliyan 40 zuwa miliyan 50, kuma harshen Hausa na cikin harsunan da aka fi yin amfani da su a Afirka. Sannan kuma a cikin harsunan ƙasashen baƙaƙen fatar Afirka an fi yin bincike da nazari akan harshen Hausa. Haka kuma a yammacin Afirka harshen Hausa na cikin harsuna ko kuma harshe ne mahi mahimmanci a yankin yammacin Afirka kuma an yi magana da shi kuma yana ta haɗaɗa amma ya ta san zama harshen mu'amala da kuma sadarwa tsakanin masu magana da harsuna daban-daban. To amma duk da haka duk da wannan baiwa da Allah ya ma harshen Hausa malam Bahaushe musamman ma matasa suna ci gaba da sake reshe suna kama ganye. Masana sun lura da cewa Hausawa matasa suna guje ma harshen Hausa. Akwai ma masu jin kunya da kyamar yin magana da harshen na Hausa. Ko me dalili? Me ya kawo haka? su kansu yadda suka karanta harshen ba su dauke shi da muhimmanci ba su hmm. kuma wanda ake karanta ba su ba su dauke shi da muhimmanci ba wannan tawaya ce ba karama ba kuwa malam abdullahi garba imam kenan malamin hausa a kano legal za ku ji cikakken bayanin da ya yi wa yau da gobe hausa na kunshe da al'adu iri-iri masu ƙayatarwa irin su tashe a watan azumi amma zamani ya kawo mu ya kama lokacin da yaran da ke tasowa yanzu ba su san irin waɗannan al'adu ba ka san tashe? I don't know. Tashe wani local abu ne ban sani ba. Kana sha'awar tashe? A'a, not local. <laughs> To za ku ji duka wannan a shirin yau da gobe har ma da ayan mu ta yau da kuma amsoshinku da za mu karanto kai tsaye duka dai a shirin yau da gobe. Wai da gaske ne a cikin Hausawa akwai masu kyamar yin magana da harshen Hausa? Kuma suna maganin cewa ƙauyanci ne? Eh, wannan magana haka take hajiya, wannan kuma zance ne wanda yake haɗe yana gudana a haka ɗin ko ba gaskiya ba. To, amma akwai dalilai masu yawa da suke sanya irin wannan take faruwa. Amma ana ganin mafi yawan lokaci wato kai mai abu sai ka martaba abin ka girmama shi sannan wani daga waje zai zo ya girmama shi to ana ganin shi harshen hausan mu hausawan mu da kanmu mu ne muke fara nuna rashin wato martabarsa shi yasa kuma wato abin yake gudana har wasu zo shigo sai mana abin da suke mana ko ba gaskiya ba amma idan aka duba shi bahaushe da ya ɗauki harshen sa da mahimmanci da sai ya zama irin matsayin da zai kai da sai ya fi wato inda yake a yanzu banda harshen hausa wani harshe ne za ka samu cewa yan gida suna gudansa amma kuma sai kiga daga nesa za a zo kuma wasu mutane daban su za su taso su zo su taimaka hidima ai da wuya ki samu wannan harshen da yake da irin wannan baiwa fi wato kamar harshen hausa saboda haka mu da kanmu musamman ma mu ɗaliban harshen ko kuma ce malaman mu ma za ka samu ba kowa ne zai karanta harshen hausa sannan ya nuna maka idan ka tambaye shi me ya karanta ya ce ma hausa ya karanta ba shi a ganin sai yana ganin kaskanci ne ban manta ba ko wani malami oh, yana koyarwa a wata kwaleji ta wato ta ƙasa a Port Harcourt to shine sai wani yake tambaye sai yake cewa malai ina ke karatu ne yace a US ne wato manufa University of Sokoto to da ba shi hausa ya karanta kuma a university of sokoto yi to wai idan ya ce masa eh, sokoto ma yi to yana ganin kaskanci ne ballantana kuma ya harshen hausa yi to saboda haka a lokacin sai yake cewa ai a us ya karatu to a nan gurin kin ga kamata idan zai yiwu yadda kowa zai yi tunƙaho da harshen da fannin da ya karanta to kai ma da ka karanta fannin hausa ko kuma harshen hausa to kana da iko kai ma ka bugi kirji wato ka faɗi cewa kai ma ga abin da karanta domin duk abin da yake gidan sarki hausawa suna cewa akwai shi a kasuwa to sannan kuma bayan su masu nazarin to sai su yara ko kuma waɗanda suke ɗalibai waɗanda suke nazarin harshe din ko ake karantar da su harshen to su ma da a ce tun kafin su zo su karatun harshen a gidajensu ko a unguwanninsu ko a inda suke zaune suna ji ana martaba harshen to da idan suka zo za su yi karatun harshen to za su birke shi da muhimmanci to sai zama na cewa a inda suka taso to shi kansa harshen hausan ba shi da kima za ka ji mutum ya ana ce ayo hausa ce ayi idan ka ci ba kai gwaninta ba idan ku ka faɗi ka ji kunya haka kuma za ki ga a zaune in ana zaune da ɗalibai haka ko kuma yara suna zaune yayin da aka yi magana aka ce wani me kake karantawa ne ce wallahi hausa nake karanta ce hausa eh, to wai su akwai wanda ma suke ganin cewa ma me za a karanta harshen hausa to kin ga duk wannan yaro ya ji ana faɗa irin wannan ai kin ga dole shi kuma ya rika mm, me yake janye jikinsa ko kuma ya riga ganin shi kamar wani tauyayye ne ma a cikin karatu din ko kuma abin da yake karanta a jami'ar shi yasa da yawa idan an tambayi yaro cewa me kake karanta sai ce linguistics nake karantawa wai bi shi a gurinsa kunya yake ji ya ce harshen hausa yake karantawa ban manta ba akwai waɗanda suke ganin cewa idan ma mutum ya nemi karatu ya rasa a jami'a to karkashin abin da zai nema shine ko yar hausan nan a bashi akwai wata wani wani profesa sai wani yaro ya zo ya same shi yaron ya buga ya buga yana neman admission a bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza ya rasa sai ya zo sai ya ce da Allah ne taimako nake so da Allah ya min wallahi ko yar hausan nan samun karanta to shi ko profesa ya ga to shi hausan ne ya karanta kuma ya zama profesa sannan an zo an ce masa ko yar hausa mm. ya dai fatattake yaron ya kore shi to kin ga a nan gurin hajiya su kansu wanda suka karanta harshen ba su dauke shi da muhimmanci ba hmm. su kuma wanda ake karanta ba su ma ba su dauke shi da muhimmanci ba hmm. kin ga wannan tawaya ce ba karama ba ko haji malam a ganin ka za a yi a harhaɗo da martaba harshen Hausa har ma kuma a cusa kishin wannan harshe na Hausa a zukatan mutane yau to to abu ne mai sauki hajiya shi dai wanda ya karanta harshen nan ya yarda da cewa ya inda kowa yake karanta kowane harshe na duniya to shi ma matsayin su ɗaya da irin wannan kuma kamar yadda nake gaya miki hajiya za ki sha mamaki yaya za a yi cewa malamin larabci balarabe kai zai koyar da larabci yaran da yake koyarwa larabcin nan ƴaƴansa su girmama shi su martaba shi sannan ita hukuma ta kasar tasu ita ma ta girmama shi haka idan turanci bature yake koyarwa za ki samu a kasar ta turai din za ki samu ana girmama shi ɗalibai suna bashi girma ita ma hukuma tana bashi girma to amma saɓanin mu wato mu a nan fa Najeriya a Kano fa kin san da yadda harshen Hausa yake dai a duniya dai ake magana Kano ai kuma shikenan karshen nazarin Hausa ya zo kenan to amma a nan Kano yanzu akwai jami'a da aka yi a wato jiha a babu sashen Hausa a cikinta gaba ɗaya babu sashen Hausa to kin ga wannan ya nuna cewa ita ma hukumar ba ɗauki harshen da muhimmanci ba ashe idan ana so a gasa abin wanda ya karatun harshen sai ya ɗauki muhimmanci ya ɗauki harshen eh, da muhimmanci sannan waɗanda ake koyarwa sai sun ɗauki harshen da muhimmanci sannan ita ma hukuma sai ta ɗauki abin da muhimmanci sannan abin zai zama wato ya bunƙasa ko kuma ya zama mai muhimmanci. Malam Abdullahi Garba Imam kenan malamin Hausa a Kano Legal wato makarantar koyon shari'ar addinin Musulunci. Yaran da ke tasowa a cikin manyan birane irin su Abuja sun san al'adun Hausa kuwa irin su tashe ga mai Maina kaina da wasu yara Abuja. Gauraye su kansu da ma sun sani, kai haka kai haka kai haka ko mu me sunanka muhammad ka san tashe i don't know tashe wani local abu ne ban sani ba kana sha'awar tashe a'a not local me sunanka hassan ka san tashe eh me tashe assalamu alaikum mun je tashe ba ta ne ba kana sha'awar tashe eh. ka taɓa yin tashen ne eh. ya sha ke yin tashe da asusu ba da ne me sunanki usaina usaina kin san tashe eh. me tashe ana bacci sai da daddare ya abinci ana buga ke kuma me sunan ki hassana to hassana ke zan tashe eh me tashe da asuba ana yi da rana ana yi me ma'anan tashe saboda me ake yin tashe saboda a tasar da mutane kai sunan ka ka san tashe eh tashe ana yi ne da asuba kuma da daddare wa irin tashe ka taba yi Eh. mun tashi mu muna yi ne eh, tashi kurun duba ka tashi yayi eh, mata sun ba mu ɗa. Eh sunanka? Abba. Mana baka san tashe? Eh. Menene tashe? Ana tashi mutane ne da asuba su sahur. Na'am. Wani iri ka taɓa yi? Na sun taɓa yin tashi kurin duba ni tashi sai mata sun ba ni tsaba. To ɗare ramin da ji kaɗan. Tashi kurun duba ni tashi sai mata sun ba ni tsaba. Tashi. Ko san tashe? Eh. Me tashe? Ana yi da asuba ana yi da dare. me ma'anar tashe tare da mutane tare da mutane to kin taɓa yin tashe eh wani kika taɓa yi wani ayi ga malam da karuwa to iman na ji kaɗan ga malam da karuwa ai haka duniya to ke kawo mai sunanki sunana ni to malama jamila ke san tashe eh. kin taɓa yin tashe eh. ya ake yin tashe tare ka ce salamu alaikum ina kwana shi da ƙarfi ne ka ce shi ya kace ina wuni ina kwana ina ya kace tashi malalaciya ka daura abincin siyo maka wankan gasara ko wankan koko ku bi shi ku ɗauko a kaɗa masa gwauro gwauro rayuwar ba daɗi to gauraye ku yi haƙuri jamila Yaya kina ƙoƙarin koya mina Muna ƙoƙartawa. <laughs> Ta san su tashe su tatsuniya. Gaskiya ba ta sani ba. Mm, Muna ƙoƙartawa dai. To ƙalubalenki. Ƙalubalenki dole ki koya mata. Ƙalubalenki. zan kawo ta gidanki. kin gane ta yi sati ɗaya sati biyu. Nima ƴaƴan nawa in kika musu hausa sai kana hausa ya ce kadan kadan. kadan kadan kina suna ji yin ne ke eh, musu amma su suna suna hillanci suna wolof ah, suna suna french ga yawa mm, eh, amma hausan ma ya kamata si kuma mina yau shekarun ta biyar ko alhamdulillah to Allah ya raya Allah ya albarka amin chances, but they're worth taking. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some heart leave you bitter. When you come close to out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing. when you get the choice to sit it out or dance. I hope you do. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To ga dukkan alamu Malama Jamila mun samu kira kuma na tabbata za mu samu kira tunda magana ce da ta shahi al'ada musamman harshen Hausa. Gaskiya. Yadda kamar kuma yadda kika ji Malam Abdullahi Garba Imam. malami ne na harshen hausa kuma yana tare da ɗalibai a mm. jami'a ana suna ganin yadda ɗalibai da kuma baki ji wanda ya ce a US <laughs> US ya karatu USOC fa da na ke ji fa ana cewa University of Sokoto amma ta zama US A'a wai shi ya ce US din ne saboda yana kudancin Najeriya yana karantarwa saboda ya ba kanshi mahimmanci. Eh. To ga dukkan alamu ga kira mun samu. Salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana. Kuna waya da Muhammadu Shitu ne daga nan Azarai. To Malam Muhammadu Shitu ina wuni. Ina wuni ranki shi dade ranka dade dai ranka dade ya azumi. alhamdulillahi na kai shekara kusan goma da uwa nan kama kunya ko shirin ku na dare wallahi tallahi ba na samu sai yau na dace kaga sai yau a yau da gobe ka kama mu to me zaka ce game da eh. maganar da muke akan harshen Hausa ganin cewa yanzu matasa kamar suna gujewa yin magana da harshen Hausa to matasa suna gujewa magana da muryar da kalmar Hausa idan ba su yi magana da kalmar hausa ba suna da wani kalma ne da iyayensu ko kuma wani yare da iyayen suka haife su da shi in ba hausan ba hmm. to amma ana ganin eh, akwai masu ganin cewa da waɗannan kahohin sadarwa na zamani irin su facebook su twitter sun taimaka wajen sa matasa su nisanci harshen hausa musamman kamar da yadda ibrahim alfa yake bayani eh. matasan da ke eh. son su birge su birge wasu ko su musamman su birge 'yan mata mm. sai su yin hausa su yi ingilishi duk wannan abin da ke gani ba wani birgewa ba ne neman dai kawai san wani nuna yanayi ne na rayuwa na yau da gobe da ba bare dai kai su ya baro su bare kai ba a yi musu da ya mai kido ba mm. duk wannan abin da ke gani suke ya kamata su gane cewa su ita wannan kalmar hausan da suke yin wannan kalmar hausan da aka san su da shi ita ne isna'in a ta yada duniya gaba ɗaya ba domin ba inda za ka je a rayuwanka yanzu ba za ka samu inda ake yin hausa ba. Tabbas. Musamman Chainoni da sauransu injiyoyi da sauransu sukan taso su zo Najeriya su zo ina su yi makaranta domin su samu kalma ta hausa domin wannan kalman hausa. Hmm. Ina tabbatar miki da cewa wannan kalman hausan ya biya ko ina an gaya miki in fact turanci ne indus ne da sauransu ba za ka taba kiran yare daya biyu uku na hudu wallahi ka sa hausa ba to mun gode kwarai malam muhammadu shitu da wannan gudunmawa taka da fatan matasa sun saurara da kunnuwan basira mun gode sosai ga kira mun samu daga adamawa salamu alaikum to ga dukkan alamu dai layin ya tsinke amma tunda muna da amsoshin to salamu alaikum wake magana Salamu alaikum. To layin ya tsinke. Yawwa ga amsoshin da masu saurare suka bar mana game da wannan batu a Facebook. Adamu Barau gudan tuwo ya ce gaskiya ni cikakken bahaushe ne. Don haka a zahirin gaskiya ina jin daɗi in ga wani wanda. Hello? Hello? Salamu alaikum wake magana. Hello? Muna jin ka wake magana. Me sunanka? Muhammad Ibrahim ne daga Yola. Muhammad Ibrahim? Eh, to muna jin ka Malam Muhammad. Wallahi ni na zo na kudu shekara na goma sha uku. To. Amma ina alfahari da Hausa wallahi da mutum san na shan lamba shan lamba da wallahi. Eh lallai. To me zaka ce wa matasan da ke kyamar Hausa yanzu? Wallahi tallahi suna mai da kansu gane da mutum in za su lura ma cewa China ita da suka duniya. Muna jin ka Malam Muhammad. wallahi sun yi amfani da yaren su kama yan su kama yan su karatu goma sha biyu kwamfakin su gaba ɗaya sun amfani da yaren su ne yasa yanzu a duniya su ne su ne number one sosai mm. saboda haka duk wanda ya kaskatar da kan shaka yana gudun hausa don wacce wani yare wallahi ya zama ya makansa ne mm. muna farin ciki ma da kawo lokacin da za ta yau a kasar mu Najeriya wallahi sun da mu gaba ɗaya na kusa mana da Hausa bangaren mu na Arewa wallahi sosai malam Muhammad kuma wani abun ban mamaki zaka ga kamar ka ɗauki wannan gidan rediyo na murya Amurka ga sashen Hausa, ka ɗauka a sauran sassa manya-manyan ƙasashe akwai rediyo inda ake magana da, harshen Hausa. Wannan kaɗai ai ya ishi mai hankali ya yi tunani akan mahimmancin wannan harshe na Hausa. Nake Allah a roƙa mana mutane talakawa a Najeriya don a Buhari aiki muna godiya sosai malam Muhammad Ibrahim da ka ba mu wannan gudunmawa game da harshen Hausa Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce kakanni na Hilani ne ta ɓangaren uwa da ta ɓangaren mahaihi amma ni ina ɗaukan kaina bahaushe saboda Hausa ce nake ji kuma na jin daɗin magana da ita sai dai abin da ke bani takaici shine mu hausawa ba mu ɗauki yaranmu da muhimmanci ba to ga kin ji wanda abin da yawa ra'ayin Halo, salamu alaikum ga kira musu. Wa alaikum, salamu ta alawar katuwa ke magana. Masu ka rage Hello. Eh, rediyon ka na kunne shi yasa ba ma ji rediyo, kashe rediyo. To, salamu alaikum. Wa alaikum, salamu ta alawar barkatu. mai suna mai magana? Muna magana da Yusuf Mabalo ne garin Samuna Kalera Local Government. To Malam Yusuf me za ka ce game da magana da harshen Hausa da mahimmancin harshen Hausa? A wato Hajji Halima. Mm. Harshen Hausa mu ba karamin mahimmanci yake da shi a wurinmu ba. To. Da yake dai muna ƙauye ne. Ai can ku ake samun ta ainihin Hausa ta ainihin tana ƙauye ai. Da yake muna ƙauye shi ne ya fi mana muhimmanci sosai amma mutanen da suke birni suke duba wannan twitter su shiga facebook su shiga jago duk waɗannan wurare da suke shiga suna suke kashe mana hausa ta yaya abin da yasa na faɗa haka mm. to mutane ne kana birni kullum dare wasu maza da mata yara da manya duba wannan sashi su shiga pegin nan su duba nan pegi turanci ne duk inda suka duba yanzu kai a nan kauye kana samu kana shiga shafin su twitter din da facebook sosai ya kai na same ku ai in kika ga an kira ku irin wannan kira don da ya kira ku to yana da wani kwakwalwa na eh, duba wani abu sosai to malam Yusuf kai in ka shiga Twitter nan da Facebook sai kai ta rubutu da Hausa kwarai da gaske kai ta kai ta hadakarwa kana nuna muhimmancin Hausa na gode muka ji haji Halima ki ce mun Yusuf Mabalo in kika ce Yusuf ba Yusuf Mabalo to Yusuf Mabalo mun gode sosai malam Yusuf Mabalo muna godiya sosai ga kira daga Sokoto salamu alaikum Hello? Hello? Salamu alaikum ake magana. A ah, mama Hassan da Husaini Amin Laden Girkauna mure talakan Najeriya. Eh Hassan da Ismail da Ismail Malam Ahmed Laden Girkau. <laughs> Hassan da Ismail. Eh to muna Hassan da Ismail. To Malam Ahmed muna To muna jin ka. Kuna magana ne akan Tirita da shi Facebook. Eh akan mahimma akan mahimmancin harshen Hausa kamar yadda ku yanzu matasa an lura kamar kuna kyamar ko kuma wasu kuna kyamar magana da hausa abun kunya ne ma an ga kana hausa a ce ai ba ƙauye ne ƙauyenci ne eh, gaskiya ne gaskiya haka wannan magana ta take take musamman ma idan ki ga a ce irin mu matasa za ki ga ma mutum a ce ya karanci ko irin mass communication ko kuma irin ya dan karanci Hausa translation ko mi sai kiga ko da cikin mutane na don a san cewa wai koda da ya karanci aikin jarida na zaki ga ya dan gama da turanci yana turanci yana turanci lalle wannan abin ba akida ce ba ya kamata a ce mutum ya rike al'ada ce al'ada Hausa al'ada ce wadda ya kamata kowane irin bahaushe ya yi bugun gaba da shi bahaushe ne ba wai ka zo kana sa magana kana ƙara wani yare wanda ba naka ba alhakikanin gaskiya lalle mu matasa muna da irin wannan kuri za ki ga mutum ma eh, ma kare ma secondary school sai ga ya zo cikin waɗanda ba su yi boko ba wai shi yana magana yana karawa da turanci wannan ba al'ada ce ba mai kyawu ya kamata a ce wanda duk abba haushe ya yi bugun gaba da hausa ta musamman wanda duk ke bahaushe ko da mass communication ka karanta ko ni ka karanta a ce in kai bahaushe ne to ya kamata a ce ka shigo cikin hausawa ka nuna kai bahaushe yake kuma ka yi magana ta hausa wanda su jama'a za su fahimce ka ba wai ka nuna kai ka yi boko ba ko ka nuna kai kana dan boko ne ko ka nuna kai wani abu ne wanda ka kan kasancewa mutanen talaka ko talakawa ko kuma kauya sai su ga cewa kurin ka yayi yawa hajji halima to mun gode kwarai mala ahmed ladan girka muna godiya sosai ga wani kira mun samu salamu alaikum wa alaikum salam wanke magana kuma daga ina kina magana da Adamu Babaske daga nan Yobe sai a garin Gaidan. To Adamu daga Yobe kana lahiya? ba za ki karasa babaske din ba halima ai ban ji ba ba adamu me kace Adamu Babaske. Ah Babaske to Adamu Babaske eh. barin waɗi a ji da kyau Babaske to Adamu Babaske daga Yobe. Yawwa. <laughs> Ya aiki ya Ramadan ya ibada. Eh alhamdulillah to me zaka ce game da wannan wace gudunmawa zaka ba mu a wannan tattaunawa tamu? gaskiya wannan tattauna ta ku tun da ina sauraron ku na ji daɗin ta amma gaskiya ni a matsayina na Hausa Fulani ina alfahari da harshen Hausa. Mm. Ina so in je ko ina in ga na yi harshen Hausa sai dai ba a jin sa a gurin gaskiya fi sibila domin kuma yanzu haka akwai waɗansu ma waɗanda suke suna nan kokari suke ma yarkar su su bace akan harshen Hausa to kuma kai ne maimakon ka bunkasa ka zama bature yadda za ka rinka ko ina ka wayar da kai a zaman su ana Hausa da yaranka kuma ai bai kamata a ce ka bari <clears throat> me yasa to kake ganin cewa suke tunanin haka to wannan ina ganin wani abu ne nasu kawai na ainihin zamani da ya zo kawai za a ce amma mu dai muna nan muna rike da harshen mu na hausa kuma muna neman mu bunkasa shi sosai gaskiya to mun gode sosai malam adamu babbaske daga yobe muna godiya sosai To yanzu kuma ga ayar mu ta yau Malam Sharif Ibrahim Muhammad Almahajir daga kasar Malaysia. Allah ka min uzuri da rabo a wangadare, aiki a wangadare, ladar shi ta fi ɗari, aiki a wangadare, ladar shi ta fi ɗari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah ta'ala cikin wannan aya mai girma yana faɗi yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka yi imani kada waninku ya yi izgili ga wani kada wani sashe cikinku ya riƙa izgili ga wani sashe cikinku la'alla wannan wanda ake wa izgili ya fi alkhairi akan wanda yake izgilin sannan sai ya hassasa mata ya ce kada mata su riƙa yi wa izgili ga wasu 'yan uwansu mata la'alla wadda ake wa izgili ta fi wadda take yin izgili alkhairi sannan Allah ya ce wala talmizu an fusakun kada ku dinga yi wa ku zinde ko kuma munafurci ko gulma wala tana bazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman duk wani suna bayan musulunci suna mummuna bayan musulunci Allah baya son shi sannan kuma Allah ya ce duk wani wanda bai tuwo bayan haka to wa'innan mutanen su ne azzalimai hadisin suna ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina sahabbai kowannensu yana da sunan naki wani biyu wani uku to har lokacin da wannan aya ta sauko sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su su ya zama ana kiran shi da sunan da yake so shi kadai saboda haka yan uwa ana bukatar mu da mu zauna lafiya da junan mu kuma mu kiyaye haƙƙoƙin yan uwanmu mu kuma mu yi wa kanmu nasiha kuma mu yi haƙuri da halayen da muka samu kanmu a ciki tsakaninmu da yan uwanmu wassalamu alaikum warahmatullahi shine daren hashari na mala'iku zumari daren hashari na mala'iku zumari Jamila, mun tattauna akan harshen Hausa, muhimmancin harshen Hausa. Mun duba yadda matasa suke gudun yin amfani da harshen Hausa. Akwai masu kyamar harshen Hausa. Ba ji. Yawa, da in kai a ce ba ƙauye. Mm. Me abin tunani? Me abin tunani duk waɗannan kin mun ji bayanai me abin tunani? Gaskiya abin tunani a nan shine shi yaran nan hausa idan mutum ya magana za a fi fahimtar shi yare ne da za ka iya gudanar da shi cikin cikin basira kamar mm-hmm. yadda shi ma yaren turanci yake ko larabci ba za ka iya samun bature ba ya ce yana ta yin chinese saboda shi ne yanzu a yaren da aka fi sani a duniya mm, dole yana alfahari da ya yi amfani da eh, eh, harshen shi abin tunani dai wato matsayin hausa ɗaya ne da kowane harshe a duniya kuma yin magana da harshen Hausa ba alama ba ce ta jahilci ko ta ƙauyanci idan muka yi la'akari da yawan masana a wannan harshen Hausa da yawan rubuce-rubuce waɗanda muke da su. Da fatan masu saurare musamman matasa kun sanya kunnuwan basira kun saurara kuma za a sake nazari. da ko wani abu ba shaida bane ba na wai mutum ba shi da ilimi ne. Ai shine eh. ba shaida bane na jahilci batun daga masana ga rubuce-rubuce na harshen Hausa ga al'adu da dai Masha Allah. Kwarai. saurare iyakacin shirin kenan a yau sai kuma ranar litinin war haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Vasco da Abdulaziz Adili Toro wanda ya taya mu zama a wannan zaure ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya kuma Allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.